dabara ta godiya marar adadi ga Ubangiji na mai kowa mai komai da ya bani iko da dama da basiran kawo muku wannan ɗan littafi ya ara min lokaci na karanto muku shi Allah ya ƙara wa annabi daraja amin haka zalika na sadaukar da wannan ɗan labari ga masoyana a ko'ina suke Allah ya bar zumunci na gode da addu'o'in ku fatan alkhairi a gare ku nake da dai Allah ya taimake ku ya kare ku daga sharrin masu sharri ya rufe asiri duniya da lahira na gode da ƙaunarku ku a gare ni godiya ta musamman a gare ku iyayena Allah ya baku abin da kuke nema ya haɗa kanku ya haɗa kan zuri'a ya kare ku ya kuma kare muku zuri'a daga duk wani abin ki ya raba ku da duniya lafiya addu'ata a gare ku ƴan ƙannena kuma Allah ya yi muku albarka ya shirya mini ko ya kuma ba ku lafiya da abin da lafiya za ta ce kuma ba mu ikon tarbiyyar da ku bisa tafarki na addini ya azurta mu da ilimi mai albarka tare da sauran 'ya'yan musulmai baki ɗaya haka zalika ina yaba muku dukkan masoyana a faɗin duniya musamman masu bugo mini waya da masu yi min text abin da ya kama ta ɓangaren social network na gode sosai na gode kwarai da ƙaunar ku gare ni na gode haka zalika jinjina ta musamman gare ku Dr. Bibiwa tare da Dr. Shan'una Allah ya saka da mafificin alkhairi na gode sosai na gode dabara ta littafi na ɗaya littafin da ya samu rubutawa daga Maryam Salisu Sharifai. To, yau dai labarin namu ya tashi a taskan Sharifai ne, inda ne ma nake cewa za ku saurari littafin dabara ta littafi na ɗaya tare. Tare da ni naku ɗan Hamza, kana kuma daga taskar ɗan Hamza mai nishaɗantar da ku kullum da koyaushe. Nake cewa a yi sauraro lafiya, sunan labarin namu kenan dabara ta. To farkon labarin namu dai cikin nutsuwa ya sallama a ɗakin babban nashi. A zo ne sami babba gefensa in na shatu ce ke dama masa fura barka da yamma babba. <laughs> Aliyu har kun taso ne mun taso ya karatun alhamdulillah to madalla inna ina yi ne lafiya lawo Aliyu. ya karatun alhamdulillah to Allah ya taimaka amin babba dama wata 'yar shawara ce na zo muku da ita to ina jinka babba da Allah alfarma nake nema tun da su Hafiza da Saratu ba su samu yin karatun boko ba gashi har za an aurar da su babba me zai hana a saka Hafsat da sauran kannena ilimin boko nan yana da amfani yanzu babba ba ga ba namiji ba har ma mace kowa ne ma yake a fusace ya kalli Aliyu kasancewar shi mutum mafaɗaci nan da nan Aliyu ya shiga hankalin shi kai zaka nuna mini wani abin da zan yi ko bokon ce ta sanya kake neman kare na ne kai haƙuri babba ba nufi na ba kenan to ko bayan raina ban amince ‘ya'yana mata su yi karatun boko ba banda shi banda shirme me ne a rayuwar din har guda nawa rayuwar take da za a bar ta ta wani ilimin nasara me za ta tsina nama ma wani idan ta yi shi kawai idan ta kasance ya mace ne da zaran ta balaga a aurar da ta ita shine rufin asirinta idan ba so kake ta ja maka fitina ba ga uwarsu nan Ke ce shaida, ko bayan raina ban yarda ‘ya'yana mata su yi karatun boko ba, tunda dukansu mata ne. Kafin na mutu idan ina da rabo <clears throat> na haifi namiji ba ni da damar ya yi boko to shi kenan. In kuma na haifi namiji ina da dama ya yi yadda yake so amma ban da ‘ya mace. Cikin sanyin jiki Aliyu ya musu sallama ya fita yana mai takaici na rashin na irin bauɗaɗɗen hali irin na babban shi. daga ɗakin nan ɗakin mahaifiyar shi ya shiga a zaune take tana ninke kayan da ta kwaso daga shanya umma barka da yamma babana kun taso kenan eh ga abincin ka nan a gefen ka umma bar abincin nan sai an jima a kusa da shi ta zauna ta zuba mishi ido na wasu yan daƙiƙai abinda abinka da uwa tuntuni ta gano matsalar ɗan nata ran shi a ɓace yake babana me ya ɓata maka rai daga dawowarka ko a makarantar ne girgiza mata kai yayi umma ne da babba ne wai yaushe babba zai gane cewa karatun boko yana da amfani a wajen ya mace ne wai ni babana me ya shafe ka da 'ya'yan shi ne kada ya sa su mana ina ruwanka ne har kake bata rai addu'a za ka yi Allah ya sa ina da rabon sake haihuwa insha Allahu in dai ya mace na haifa za ni wanke maka takaicinka na san 'ya'ya mata su yi ilimin zamani Al'umma, babba ya riga ya katse wannan magana a gidan ya ce ko bayan ran shi bai amince ba in dai 'ya'yan shi mata ne su yi karatun boko in dai mata ne bai yadda ba oho su suka sani laifin uwarsu ne da ba ta da ra'ayin kanta komai sai abin da alhaji ya ce ko dai ko daidai ne ko ba daidai ba ne ita dai a wajenta daidai ne faɗar shi kamar faɗar shi kamar faɗan Allah ne yanzu in wace dabara kika gani za a yi don wallahi ina matuƙar tausaya ma yaran nan ga su nan dai da kyau kamar 'ya'yan larabawa amma wani abin takaici babu ilimi kina gani su hafiza da saratu yaran nan kyawawa amma ya ɗauki tsofaffi ya ba su wallahi da sun yi karatu da ba za su aura ba za su yarda a musu wannan ba aura musu wannan dattijan ba duk sa'o'in shi ne ba to wai babana ina ruwanka ne umma irin halaccin da babba ya mini nake dubawa shi yasa yanda ya so ni da samun alherin rayuwa ni ma nake fatan alheri da 'ya'yan shi to shi da uwarsu ba su ba su ga haka ba ba sai ka haƙura ba ba na son kana damun kanka ka ɗauki abinci ka ce ta miƙo mishi ya karɓa yana sai suna hira tsakanin ɗa da uwa hassan da ɗan uwan shi ne, asalinsu mutanen gaya ne wacce take cikin jihar Kano su uku iyayensu suka haifa su biyu sai gambansu wanda tun da ran iyayensu aka yi mata aure a can gaya bayan rasuwar iyayensu ne Hassan suka suka dan sai da yan nakinsu suka shigo garin Kano inda suka samu gida a unguwar Yola wannan suka tare da iyalansu sunan matar Hassan Aisha matar Husaini Abu matar Hassan Bafulatana ce bunkure ce yayin da matar hussaini ta kasance ita yar gaya ce bayan dawowar su garin Kano matan hussaini ta haihu ɗa ɗaya namiji ranar sunan da ta zagayo aka sa wa jaririn sunansa Aliyu sai da Aliyu ya shekara biyar sannan Allah ya bawa Shetu matar Hassan ciki murna a wajen Hassan da ɗan uwan shi ba a magana Allah ya sauki Shetu lafiya ta haifi 'yarta ɗaya mace aka sa mata sunan kakarta Fatima tun daga nan haihuwa ta ballewa shatu matar Husainu kuma wani ikon Allah tun daga kan Aliyu suna nan dai suna ta addu'a su Hassan kuma kasuwanci ne ya bunƙasa a kasuwanci a kasuwar kore suke sai da atamfofi domin yanzu Husaini ya sayi fili a Zambulo ya gina gidan shi mai kyau yayin da Hassan ma ya fi jin daɗin zaman zaman zaman yola cikin jama'a don haka ma sai kawai ya sai wani kango da kusa da shi ya ƙara buɗe gidan shi duk suka haɗu sun ɗan yi nesa da juna hakan dai bai hana su zumunci ba haka iyalansu koyaushe ‘ya'yansu ma a gidan Hassan ko gidan Hussein suke duk matan nan nasu ba shiri duk da matan nan ba shiri suke sosai ba hakan bai hana ‘ya'yansu zumunci ba don dukkansu tsayayyu ne a gidajensu mazajen barin ma Hassan wanda yake shi mai tsananin zafi ne. Ana cikin haka ne Hussein ya shawarci ɗan shi akan su sanya yaransu a makarantar zamani. Kememe Hassan ya ƙi, cewar shi fa 'ya'yan shi duka mata ne, mace kuma ilimin zamani ba shi da amfani a gare ta. Duk yadda Hussein ya so ya nuna wa ɗan shi gaskiya ya ilimin yanzu babu wani ya mace ba namiji ilimi na da amfani duk wani mataki da namiji ilimin shi zai iya hawa ya hau to mace ma za ta iya hawa amma sam Hassan ya ya baɗa wa idanun shi toka ya ƙi sa 'ya'yan shi a boko an dai sanya su a islamiyya da allo su ma ba wani bada da ƙarfi ba ne don nan ɗin ma kuma kan ƙarfin shi da aka yi ne cewa su yi ilimin addini ba a hana ba suna dai zuwa ne maganin zaman banza burin shi dai kawai su isa aure ya aurar da su ita kuwa shatu babu abin da ya dame ta ita duk abin da mijinta ya to daidai ne don tana matuƙar shayinsa kasancewar shi mutum ne mafaɗaci ita kuma gashi tana bala'in san shi ba ta son ɓata ran shi domin yanzu hatta shiga danginta duk tana da mm, shiga danginta duk da dai tana da yan uwa a Kano ya hana ta haka ƙawaye in kai shi ko a makota ma bai yadda ta je ba ko da wani abu ne idan ya faru da su haka bai yadda kowa ya shiga gidansa ba domin ya ce barin 'ya'yanka ko matarka tana shiga cikin jama'a to shi yake lalata mata tarbiyya haka zalika shi ma idan ya dawo daga kasuwa yana gida ba zai zama zai zama majalisa ba tsakanin shi da jama'ar unguwa to sai dai sallama haka idan rasuwa aka yi yana zuwa ya ta'aziyya ko ya jaje to ya gama yin abin da zai zai kai shi kenan in ka gan shi to sai dai wa jama'a sallama ya kama gaban shi idan ka ga baki a gidan a gidan shi to dan uwan shi Husaini ne ko iyalin shi kwatsam wani tashin hankali ya same su daren alhamis ne barayi suka dira a gidan husaini sun umarce shi da ya ba su kuɗi ya yi musu gardama don abin kamar haɗin baki a safiyar ranar ne ya karɓo kuɗi a banki da zumar washe gari zai tafi lagos sannan kuma gashi kuɗin ba nashi bane shi kaɗai don haka sai ya yi musu musu ya ƙi ba su. ba su yi wata wata ba suka dirma mishi bindiga matar shi da take gefen shi ta kurma ihu nan fa suka suka sa mata duka hakan ne ya ja mata suma aliyu kuma rikice waye ya rikicewa ya tashi wani ya saita bindiga zai harbe shi nan shugaban su ya hana shi sun birkita ko ina suka samu kuɗi masu yawa don tunda suka fara suka fara fashe ba su taɓa sa'a irin na yau ba gabatowar asuba ne suka hanzarta suka bar gidan bayan fitar su kuwa inda gudu Aliyu ya fada makotansu yana neman agaji, jama'a suka cika gidan suka kinkimi Usaini da mai ɗakin shi sai asibiti, ita ta farfado Aliyu kuma tuni ya garzaya gidan babban shi ya sanar masa. Nan suka yi asibitin Murtala Hassan ya ya kaɗu iya kaɗuwa yadda ya ga ɗan uwan shi kuka yake kamar ƙaramin yaro. Ya gigice umarci likitocin su taimaka mishi su ceto ran ɗan uwan shi. Likitoci suka yi iya abin da za su yi amma ƙarar kwana. Hussaini dai ya amsa kiran ubangijin shi bayan sadakar bakwai Hassan ya nemi mutanen da su ba da suka ba wa Husaini haƙƙin su ya biya su wasu suka karɓa wasu kuma suka yafe da yake kuɗin yana da yawa har jarin Hassan sai da ya gurgunce haka ma kuwa kayan shagon Husaini don haka matar Husaini ta ba da shawara mai zai hana a sai da gidansu gidansu Hassan dai bai so ba saboda Aliyu to amma ba yadda za a yi don gaba ɗaya 'yan uwansu sun yadda da a sayar da gidan domin a sauke masa nauyi nan aka sayar da gidan ragowar kuɗin Hassan ya saya wa Aliyu fili a nan bai a nan wannan wurin daga nan Aliyu har mahaifiyar shi suka Hassan ya ƙara jari da sauran amma ya ƙi ya karɓa nan da Hassan ya dawo ɗan tebur a kasuwan kwari kuma ikon Allah haka jarin yake ɗan haɓaka yake ciyar da iyalan shi da Aliyu da mahaifiyar shi don tun bayan arba'in ya ce su dawo gidan da zama yan uwanta sun zo tafiya da ita hassan ya ce a'a su bar ta ta gama ta kaba domin haƙƙin ciyar da ita akan shi take bayan gama ta kaba ne hassan ya ɗauki abu suka tafi can gaya inda iyayenta suke bayan gaisawa da babanta nan fa hassan ya gyara zama baba dama wata bukata na zo da ita ina jinka sai wane mai zai hana a bani abu na aura ko saboda aliyu murmushi baban abu ya yi ce ni kaina hassan na yi tunanin haka to amma kana ganin ɓangaren mai ɗakin ka baka da matsala ba za ta ga kamar cin fiska ka mata ba insha Allahu baba babu wata matsala to Allah dai ya tabbatar Allah ya tabbatar mana da alkhairi bara ina zuwa ya miƙe shige cikin gida wurin mai ɗakin shi laraba ya kwala mata kira mai gida gani ina abu ta shiga bayi kujera ya zauna ajiye buta ta yi ta tsugunna can gefe dama dan uwan mijinki mijinki ne ya zo min da wata magana wacce ne kaina na yi tunaninta to sai kuma gashi cikin ikon Allah ya zo da ita cewar yana so ya aure ki har sai da hantar ciki na ta ji ta kaɗa saboda dama tunanin zamanta da kyauta wato matar babanta kafin aurenta ma a kullum cikin rigima suke Ta ji daɗi ba kaɗan ba na wannan abin baba na amince to madalla Allah ya tabbatar da alkhairi ya koma ya sanarwa Hassan don haka ina ganin rana ita yau kawai ya kamata a ɗaura aure baba na gode sosai Allah ya ƙara girma amin amin daga nan suka yi sallama da zummar nan da kwanaki uku zai dawo bayan ya koma gida ne inda ta shigo ɗakin shi da kwandon abinci alhaji har ka dawo sannu da zuwa yauwa ya amsa a takaice wallahi duk na ji gidan babu daɗi a kaikaice kalle ta Allah ko gyaɗa kai ta yi wadda duk wanda ya fahimci rayuwa to zai gane abin da ta faɗa iya bakinta ne kawai don ita mace ce wadda ba ta son wani ya raɓe su ko da danginta ne saɓanin mijin nan nata shi kuma yana matuƙar son ƴan uwan shi jama'ar unguwa ne dai da wasu baya so su yi hulɗa da iyalin shi domin a tunanin shi za su gurɓata mishi gidan shi da gaske muke ji daɗin tafiyar abu ba kenan a rayuwa eh wallahi to sha ki. rana ita yau za ta tare a gidan nan a takaice dai ina mai sanar da ke zan aure abu ko dan aliyu ya samu sakewa a gidan nan dafe girji ta allah auren abu alhaji auren abu za yi kuma insha allahu ya faɗi haka fuskan shi haɗe ba alamar wasa ma ai kuma ba shawara nake nema ba banda abinka alhaji idan aliyu ne Aliyu ɗana ne zai rike shi tamkar ni na haife shi to ai ba shawaran ki na nema ba na sanar miki ne domin in fita haƙƙin ki a matsayin ki na matata amma sai nake ga kamar cin fuska ne hakan ka sani dai sarai ba shiri muke da ita ba ba ka ganin zaman zaman nan namu ba zai yiwu ba ke saurara tukunna kada ki kuskura ki ka mini wani cin banza kin isa ki hana ni yin abin da zan yi ne ko abin da ne ke lokacin da zan aure ki waye ya ban shawara Ta ki fitamin min daga ɗaki mahaukaciyar banza wacce bata san ciwon kanta ba sha sha sha sum sum ta tashi ta fice zuciyarta kamar za ta fito bayan ya jawo kwanon abincin ya ci ne hafiza hafiza ce wato babbar yarsa ta sallama ta durƙusa gefe alhaji da yake dama haka suke kiran shi barka da yamma kun yi ne lafiya lafiya lauya mai gidan naki lafiya kalau me fito da ke ina cewa watan ki ɗaya kenan da zuwa shine yau kika sake fitowa ba za ki daina yawon nan ba ko alhaji asibiti na kai ta kwaranka ba shi da lafiya shine na biyo na gaishe ku me ya same shi zazzabi ne yake da gudawa to shine daga shegin iyayi kawai irin naku wato nasara sun koyar da ku zelin zuwa asibiti shine don zazzabi kawai zaki kai yaro asibiti ko ki fito yawo wani asibiti ne babu kemis ne a wurin ku da ba za ki je ba a bashi magani alhaji baban shi ne ya kafe sai an kai shi asibiti to shi kenan sai ku tashi ku tafi so ai ta yi dama dama mun ai ta danna musu karfe a jiki idan ya musu illa ko kuka sani nan suka dan taba hira domin alhaji hassan duk zafin shi mutum ne mai son iyalan shi da 'ya'yan shi Goggo, lafiya na ganki kin yi zugun yau ba dole ki gani na yi zugun ba yan uwan alhaji sun zuga shi akan ya abu domin ta haifa mishi ɗa namiji murmushi hafiza ta yi ke ma goggo san alhaji ba ba a sa shi ba a hana shi kawai dai shi ya niya haka kike gani wayannan mutane ni na san halin su yau goggo ta zo mana idan dai wani abin za ta tsinana a gidan faɗan alhaji ai shi kaɗai ya ishe ta don babu mai juriyan zama da shi sai ke ɗin ni na san ba za ta iya juriyan zama ba kuma na san ba za ta iya yi masa biyayyar da ke kike masa ba eh to ai baya gani gashi nan dai zai kwaso ta bayan ya sani ba shiri muke da ita ba ina aliyun ne ya kai shi makaranta a zaria waye university ki ga kuɗin da ya kashe mishi ba tunda shi namiji ne ga kunan ku da kuke 'ya'yan shi ma akan wani ra'ayi na shi bai bar ku kun yi karatu ba gashi nan yana kashe ma dan wasu duk ya biya tsiya ta kan shi a kansu nan dai suka yi ta hira tsakanin uwa da yarta a gefe guda kuma ya kasance asabar abu ta tare a gidan sabon mijinta hassan a babban falon shi haɗa iyalan shi dama kuma a tuntuni ya yi ma aliyu waya shi ma ya zo gyaran murya ya sanne ce abin da ya sa na tara ku a nan gaba ɗaya shine ina mai son sanar da ku cewa a yau zainabu abu ta zama matata don haka ina so ku ɗauke ta a matsayin uwa kuna ji na suka amsa gaba ɗayansu ke kuma abu dama yaran nan duka 'ya'yanki ne gaba ɗaya su biyar ɗin nan a gaban ki aka haife su ina so ki ɗauke su kamar yadda za ki ɗauki aliyu kina zina ina zai alhaji me ya sallami yaran ya juya wajen iyayen ke kuma inda ke ce babba ina fata za ki ja girman ki ku zauna lafiya kin san hali na sare idan kika gaya ma wani ke za ki gaya wa wani ba dai a gaya miki ba lankwasa harshe ya cikin salon lankwasa harshe ta cikin salon kissa da munafurci ta ce babu komai alhaji insha Allah za ka same ni mai biyayya ga umarninka dama na sani ba ni da matsala da ke murmushi ta domin jin daɗin yabonta da yi. in ƙasa ƙasa da wani zuba ma babu uban harara Abu na juyo gare ki har ga Allah na aure ki ne domin Allah sannan kuma irin zaman da kuka yi da ɗan uwana Allah har ya yi mishi gafara na lafiya ba a taɓa jin kanku ba sannan don Allah ki nitsu don Aliyu ina son shi ma ya buɗe ido ya ganki a nan ne kawai ya ji daɗi haka zai sa ya ji daɗi ya ji san ya samu sanyin maraicin da ya same shi don haka ina fata za ki zauna da kowa lafiya haka kuma ina fata za ki riƙe min yarana tsakani da Allah kin san ni sarai ina son yarana don haka ina so in kina so mu zauna lafiya to ki je ki je ni da kyau ki rungumi yarana kina ji na na je ka alhaji magana ta biyu kuma ba na son <coughs> yayayen jama'a na fi na fi so ku yi zaman ku a nan ku yi rayuwar ku ko kaɗai alhaji ko da na ne ba baka amince su zo ba ƙwarai da gaske su waye suke ɓata tarbiyya idan ba ƙawaye ba su ne mutane na farko da suke lalata tarbiyya da zaman aure don haka ki nisance su su ma su nisance ki ga abokiyar zaman ki nan idan hira ne ku yi ban hana ba durƙusowa inda ta yi kamar za ta yi mishi sujjada to alhaji mun gode Allah ba mu ikon bin umarnin mu murmushe to amin uwar gida a koyaushe yana yaba mata wajen yi mishi biyayya Zainabu ya kalla kuma za ki iya tafiya jikinta a sanye ta miƙe don tana jin jinjina kissar indo banda kissa dai a ganin ta wannan babu wani abu sai dai munafurci mm, ba ta ga abin godiya ba bayan ya dan danne musu haƙin su wai fi sabilillahi a ce ba za su yi hulɗa da kowa ba duk da dai ta san tun suna zaune tare haka ya sanya mata doka a gidan tunaninta ganin lokacin suna da ƙuruciya ne yasa tun yana tunanin yan zuga ne shi yasa amma fi sabilillahi goɗe-goɗe da su waye zai wani zuga su amma tsabar munafurci irin ta ko a jikinta ita kam tun a halin yanzu ta fara jin wurin Hassan ya fara fita daga kanta ita dama ta aure shi ne dan ɗanta ya samu ya samu ya wala a gidan ɗin ta san mugun halin indo ba ta ƙaunar ɗan kowa sai nata haka zalika kuma ta yi ne domin gudun auren ƙauye dan ta san ta sani sarai babanta cewa zai bai yarda ta zauna ba babu aure ɗaukan da zai iya ba ma wani a can ƙauye ita kuwa zuwa can gaskiya ba za ta iya ba simar su ma wani irin yanayi ta zo birni ta waye ga mijinta Husaini Allah ya ji rai ya yi mata gata dan bata bata cimar banza hakan yasa yasa indo ke jin haushinta a zamanin da suke tare ta wani bangare kuma kyashi ne kawai irin na indo ita ma daidai gwargwado dai tana samun cima mai kyau da kulawa wannan kenan bayan wata biyu da auren abu da hassan abu da zaman gida gaba ɗaya ya yi mata zafi sun ba ta jin daɗin zaman gidan ɗin gaba ɗaya sai dai kaga ta zauna ta shiru ba ta da abokin hira dangin da sam ta ƙi sakin jiki su yi mu'amala mai kyau tsakanin su sai dai habaici da yaɗa bakar magana haka zalika 'ya'yanta ma ta hana su mu'amala da abu mai gidan kuwa mai bauɗaɗɗen hali ne shi sun baya yarda ya zauna ya hira da iyalin shi wai a ganin shi hakan ɗin zai kawo rene su rena shi idan ka ga hirar shi to shi da 'ya'yan shi ne in suka zo ko kuma aliyu wata safiyar ranar lahadi ne ta kasance zaune a ɗaki duk abin duniya ya ishe ta domin ta rasa irin matakin da za ta ɗauka kan indo ta shige mata hanci da kudundune ta hana ta rawar gaban hantsi wanda ranar juma'a ne ya zo hutun ƙarshen mako daga makarantar su wato inda ya zo daga makarantarsu inda yake karatun injiniyarin a halin yanzu dai yana aji hudu wato dai yana 400 level kenan ayo Allah Aliyu dai yaro ne ne tsatse gashi nan da ilimi bai baya shiga harkan yan mata duk yawan yan matan da suke san shi to wannan ba shi ne a gaban shi ba karatun shi kawai yake yi wai goggo me yake faruwa ne duk sati idan na zo zan same ki sam ba ki da walwala a gaskiya idan dai koyaushe zan rika zuwa ina tarar da ke a wannan yanayi zan haƙura da zuwan nan ko don ma zan kasance da ke koyaushe zuciyata ba ta mini daɗi na ganin yanayin da kike ciki ba ki tunanin hakan zai sa na samu matsala a karatuna babana ka yi haƙuri kada ka ce za ka bar karatunka ko ka sa damuwa a ranka ka samu matsala a karatu sanin kanka ne karatun nan naka shine burin mu daga ni har mahaifinka to gugu in dai har kina son karatu na ya amfane mu to dan Allah ki daina sa komai a ranki na damuwa ki rungumi kaddara da yanda ubangiji ya tsara miki shikenan baba na Allah ya mana jagora amin zan ci gaba da hakuri daga nan suka ci gaba da su. salamu alaikum ta maimaita har sau uku daga indo har 'ya'yanta babu wanda ya amsa sallama suna jere akan taboma a tsakar gida da uwan din su shida suna shan iska <clears throat> an cikin ladabi fatima ta tsuguna har ƙasa ina ina ne lafiya ta amsa a takaice na ciki ne ki duba ɗakin tammala ki ne babbiya kawai da can in kin zo tambaya ta kike ko kuwa iskanci za ku karaci munafurcin ku ai kuma ni na kusa na yi wa abin tubkar hanci dan wallahi zan sanarwa alhaji don ba za ki ƙara shigowa ba kalan ma ki bata mana tarbiyyar yara idan ma munafurci ake haɗa da ke to lallai yaran mu sun fi ƙarfin ku a kimtsa suke yadda muka kai yadda muka kai yan uwansu ɗaki sab haka za mu kai sauran munafukai kawai kin wani shigo wa mutane sumui sumui bayan kuma mun san komai an gama barbaɗewa a titi da sunan wai ana karatu abin da ta ce kenan da ta ji hayaniya ta yi yawa ne tsakar gida ta fito abu ta zo ta gani don suna can suna hira inda aliyu dai bai ji sallamar fatima ba kasancewar ɗakin nata akwai zurfi a'a fatima ke ce idan kin shigo kika yi sallama kawai ki nufo ɗaki na ki daina tsayuwa ana miki hayaniya haka kin san wasu ba su san annabiya ba baku ba ganin kowa in kowa suke kafiri ne su kaɗai ne musulmai hannunta ta kama suka yi ɗaki sallama ta yi a cikin ɗaki da siririyar muryar ta indo wayo Allah da siririyar muryar ta shigo ɗakin ido Aliyu ya zuba mata har ta zauna tuni ya shagala da kallon ta ina ne firgita ya ce lafiya goggo wai ga ɗinkunan ki nan in ji umma ta wai ki hakuri bata samu ta karisa da wuri bane keken nata ne ya samu matsala a'a babu komai wallahi na gode ta rinka ɗaga ɗinkunan tana yabawa aliyu ya kalle ta babana kaga a tamfar wajen kan nan fa ka ji yadda ta sake fitowa da ta samu ɗinki mai kyau gaskiya ta yi kyau ita da ita ita ta yi ɗinkin kenan a'a umman ta ce ita karatu take yaushe karatu zai bar ta ta yi ɗinki ko fatima kina taɓa ne murmushi ta yi wadda gaba ɗaya sai da ya tafi da aliyu domin shi tun da ya ɗora idanun shi akan kyakkyawar matashiyar nan ya kasa ɗaukewa wani ikon Allah ta ɓangaren Fatima ma kyakkyawan saurayin na ya tafi da imaninta gwaggo ina ɗan ina ɗan taɓawa gaɗan, Allah fati to aiko kin yi dabara yanzu sana'ar hannu ita take ci Allah da ya taimaka amin in ku cikon kuɗin ki kai mata a'a ki ce mata na gode a'a gwaggo ta ce kada na amso komai wai waɗanda kika bayar ma sun isa haba hajara wai ita ma yaushe ne hakan ne yaushe hajar za ta daina haka ne wallahi ta jaddada mini kada na amshi komai shikenan Allah ya saka da alkhairi sif ta tashi ta ta bude wani turare ta wani sif ɗinta ta bude ta dauko turare mai kyau ta bata to gashi Fatima a fesa idan an yi kwalliyar sallah hannu biddu ta sa ta karba goggona gode Allah saka da alkhairi amin Fatima ki hakuri da abin da aka yi miki kinji ba komai gwaggona gode aliyu kuwa har sai da ta tafi idan na kanta ajiyar zuciya ya gwaggo wannan yarinyar ina take murmushi kawai ta yi domin tuntuni ta lura da ɗan kallon nan nata da ɗan nan nata yake yi babana ko dai na yi sirka ne kam lallai da na yi murna fatima yarinya ce mai hankali da nutsuwa ga ta da alkunya ga ilimi a nan bayan layin mu take umman ta ce ke in ita take mana ɗinki babar ku ce ta gaya min wani zuwa da zuwa da nayi take gaya mata matsalar ba ni da mai yi mini ɗinki a unguwar ina yabawa hafsat ta kai mini kamar yadda suke kai wa innarsu a ɓoye idan sun tafi makaranta to sai uwarta ta hana su suka akan cewar wai matsalar alhaji ne in dai shi ya sani in ya sani sai ma ya kawo matsala sai ka ga ɗinkin baya in ba su kyau da fasali to shine babar ku ta shiga makota ta tambayi gidan da ake ɗinki sai aka nuna mata gidan su Fatima shine fa Alhaji ya bayar ana mana ɗinki daga nan na samu almajiri nake yake kira min Fatima na bata ta kai wa ummanta ta gyara min komai ka san dai gidan nan komai idan za ka yi sai dai ka yi shi a boye ita ma Fatima sun san halin sun san halin ba ta zuwa sai ta tabbatar baya gidan kai lamarin alhaji sai shi wai a ce wai kana musulmi babu mai shiga gidanka ni tun da nake a rayuwa ban taɓa ganin mutum irinsa ba kai ma dai zaka faɗa ɗan nan ai ni gani kawai nake yi wannan lamari na shi sai a hankali shi gani yake yi wai wai dan shi ya fi na kowa tarbiya babu ɗa mai tarbiya sai na shi gogo nan sai wajen mustapha to sai ka dawo kada dai ka je ka jima ka san kada ya dawo baka nan yayi ta faɗa to gogo ba zan kai yamma ba abin tausayi ko kuma abin tsautsayi fatima na fita alhaji hassan na sako hancin motarsa a layi aliyu na fita ya yi kicibis da shi ya sha mamakin ganin shi yanzu da yanzu shi baya dawowa sai shida sai gashi karfe uku ya dawo kayan hannu shi ya karba ya shige gida da su aliyu ina za ka ne dama zan je nan baya ne wajen mustapha ya karbi littattafan to shi ne wasu littattafai na nake so na amso a wajen shi domin na samu na karanta gobe muna da text a makaranta to ka je ka dawo gyaran murya yayi domin kawai duk jama'ar gidan kowa ya san ya dawo nan da nan suka shiga su suka nutsuwa abin hannun shi kayan da ke hannun shi nan indo ta tashi ta amso ta yi ta yi mishi barka da zuwa ta yi ɗaki da su wai indo me kike nufi da ni ne wai ma yau tukun girkin ki ne da zaki karbi kaya a hannunsa ni fa na fara gajiya da wannan abin haƙi na ne fa da ke da kike yin haka ke ya daka wa abu tsawa ba na son ce. wai yaushe zaki girma ne me ne dan ta amshi kayan da ke hannuna ke me hana ki hanzartawa ki karba sun koyar da kai indo ta yi cikin salon isa ta ce ki yi haƙuri idan dai don wannan abu da nake miki ne gani kawai na yi da ni da ke duk ɗaya ne ba wani ɗaya ni ba na son iya yi da shi shige ke dai ki bari ranar girkin ki sai ki karba ni ko na shiru waɗanda ma ba su san inda yake muku ciwo ba kenan abin da nake so na tambaye ku na shigo layin nan na ga wata yarinya ta fita daga gidan nan wato kuna so ku rinka rusa min tsarin gidana ko tukunna ma wajen wace shegiyar yarinyar nan ta zo ko ko ya nake gaya muku Mene wajen hafsat ta zo ko kuma da sauri ta fito wajen wa ta zo cikin ku uwarta ta zuba wa ido alama ta yi mata da ido wato ta faɗa baba wajen goggo fa ta zo a fusace ya dube ta ke abu da gaske wajen ki ta zo shiru ta yi ba da ke nake magana ba ne don iskanci ki kai mini shiru jikinta ya haurawa durƙusawa ta kuma yi alhaji kai haƙuri wajena ta zo ɗinki ta kawo mini daka mata tsawa ya ce ke ban tambaye ki wannan ba wato ke baki da mutunci ni da gidana in shimfiɗa doka da rashin mutunci ki karya min wato don mugun hali shine kike so ki lalata min yara ko kina shigo min da yara marasa tarbiyya cikin gidana ko in ta rinka bashi hakuri tana hawaye kamar ƙara zuga shi take cin mutunci yake mata inda yake shiga ba na yake fita ba gashi idan idan ya tashi cin mutuncin mutuncin nan nata iyayen iyayenta ma babu ruwan shi da su wai ba ruwan shi da wasu yara haka zai wulakanta ki a gaban yaran ki sai da ya gaji dan kanshi sannan ya kyale ta inda kuwa ranta kamar takarda dan fari yaran nan ma suka yi ɗaki suna taɓaɓɓaka dariya dama haka suke so san ba su ganin darajar iyayensu duk wacce uban ya yi faɗa da zagi da dariya suke mata ko da ko mahaifiyarsu ce bare kuma abu da suka mai da ita kamar ba uwa ba don ba wani girmamawa tsakaninsu bayan sati ɗaya da yammacin ranar la'asar fatima na zaune tana kitsewa kakarta hajiya hajiya yabi kai fatima na'am hajiya wani kan baki kammala karatunki ne. murmushi fatima ta yi sace na gama secondary mana sai jiran fitowar jarabawa ne domin na ci gaba wace gaba kuma so nake na yi karatun likita ai hajiya to wallahi ba dai a nan gidan ba in dai ba so kike ki gantsame wa mutane ba A yi ta damun mu kin yi kwantai. to bari baban na ke zo na ji tsakanin shi da haliman uban wa daure miki ki ci gaba da wani karatu shi yasa ma idan samari suka aiko kirin kike kin fita ko to ba zai yiwu ba aure zan miki kafin Fatima ta ce wani abu yaro ya sallama ya shigo wai ana sallama da Fatima a fusace Fatima ta ce ka je ka ce ba ta nan kai ka ce tana zuwa yar nema shi kamin kai tashi ki tafi kona dungure yake anan ta tashi ki fita ni gaskiya hajiya ki kyale ni kin san Allah sai kin fita mara kunyan banza kin san ba ba ki san ba ki son fita me yasa kike yi wa samari samare gidan gidanku ni babu wadda na taɓa yi ma kwatancen gidanmu ko ma dai meye sai kin fita halima na ɗaki tana dariyan dirama tsakanin kaka da jikarta ita ma jin fatima take yi kawai domin ta san hajiya ba za ta taɓa amincewa ta yi wani karatu ba ita kanta tana so fatima ta yi karatu amma yayanta hafizu da nura su ma suna so Gamwar su ta yi karatu kamar yadda su ma suka yi hijabinta ta ɗauka ta fita tunda ta hango da ya hango ta yake ta doka mata murmushi sai da ta ƙariso dab da shi ta gane waye cikin girmamawa kawai ta gaishe shi malama fatima na san zaki mamakin gani na ko gyaɗa masa kai ta gyara tsayuwar shi shi ma ya ce a gaskiya fatima wata muhimmiyar magana ce ta kawo ni gare ki ina fatan zaki amince da ni ina jinka a gaskiya Fatima tun da na ɗora idanuna a kanki na rasa sukuni don Allah Fatima tun daga ranar na so na biyo ki amma ban san yadda akai ban samu zuwa ba washe gari na koma makaranta muna jarabawa ne ma'ana dai Fatima ina son ki ina so ki amince da ni ki zama uwar ƴaƴana Allah dai ya sa ba wanda ya riga ni murmushi ta ta ce ayya Allah sarki ai wani ya riga ka dafi kirjin shi ya ce da gaske kike Fatima dan Allah ki ce min da wasa kike wallahi ko ma waye na san na fi shi son ki dariya ne ya kama ta har sai da ushiryanta ta fito ta bayyana har da rantsuwan kafa kake ya kafi shi eh wallahi ka kuma karawa kenan dan girma, Allah Fatima bar zancen wasa faɗa min gaskiya murmushi ta ta sun koyar da kanta ƙasa rufe da kunya da take ji ajiyar zuciya ta ce da wasa nake maka ya eh, wani doguwar ajiyar zuciya har na jijjini na ya sauka ma jinin ka ya hau kenan sosai ma to ya dai Fatima kin amince kina son ɗalibi dan a gaskiya ni a halin yanzu ɗalibi ne ba ni da komai sai fefa da biro ke kuma yanayinki ya nuna na matan na matan manya ne ko kuma 'ya'yan manya au haka zaka ce eh mana to ina mai maka albishir da cewa Fatima tana son ka kai gaskiya na ji daɗi Fatima Allah ya tabbatar mana da alkhairi amin sun ɗan jima suna hira sannan suka yi sallama ta wuce gida a gefe guda kuwa malam sani mahaifin fatima shine durƙushe gaban mahaifiyar shi hajiya yabi bayan ya gaishe ta cikin girmamawa ya tsira hannun shi cikin aljihu ya ɗauko ɗari biyar ya miƙa mata hajiya zan tafi kasuwa zauna magana nake sanye da kai komawa ya zauna da bas wato mamman ka zama mijin namijin hoti hoko sai abin matanka ta ce maka hajiya me ya faru kuma me ma bai faru ba a ce yarinyar nan ta gama makaranta maimakon ka fara shirye-shiryen aurar da ita shine wai kake shirye-shiryen kai ta makaranta ci gaba da karatu to ban amince ba hajiya ki yi haƙuri don Allah ta ta ƙara kaɗan tukunna kafin Allah ya fito mata da mijin ɗin ban yarda ba salon ma ta fara ƙi ko ta ƙi ta fito da mijin jika ta kenan da nake da ita ba ni da burin da ya wuce na ga aurenta don haka ban amince ba kaji na gaya maka kawai ta fito da miji a yi mata aure idan shi mijin din ya amince sai ta ci gaba da karatu kana ji na kasan ya ce mata na ji hajiya yadda kika ce haka za a yi yau wato yanzu na ji batu kyakkyawar yarinya irin wannan a bar ta wai ta kare wani gantali a titi to ba zai yi ba tashi ka je Allah ya maka albarka ya amsa da amin amin ya fita Malam Sani Ilu shi ne ɗaɗaya tilo a wajen mahaifan shi duka biyu, ya yi karatun Arabiya mai zurfi cikin garin su wato Ƙarfi mahaifin shi manomi ne yana da rufin asiri halima yar abokin baban shi sai aka aura mishi ita mahaifiyar shi san ba bata so ya aure halima ba kasancewar babu shiri tsakaninta da uwar halima a nan gidan mahaifin shi ya tare da halima a daidai gwargwado dai halima tana yawan surukan nan nata biyayya amma hajiya yabi ba ta gani koyaushe idanunta na kansu halima ba ta da wani sukuni haka zalika wani nata ma ma'ana yan uwanta in suka zo gidan ba wani abu ba su samun nutsuwa hajiya yabi za ta ce kwashe abinci kawai take ta ba ma yan uwanta haka dai malam jamilu ya gani ya shi ya sa ke damƙa danka wa dan shi jari da ya danka mishi jari mai yawa ya ce to ya ɗauki matar shi su shiga garin Kano ya kama sana'a a can hakan kuwa aka yi duk da hajiya yabi bata san hakan ba bayan da ya shiga garin Kano ne ya nemi hayar gida a unguwar fage ya kafa tebur sai yana sai da takalma a kasuwar kwari Shekaran sa biyu da dawowa kano allah ya albarkace su da haihuwar ɗa namiji lokacin suna suna ya aka sanya wa jaririn nan suna muhammadu jamilu da ta haifi ɗa na biyu bata ta jima bata haihu ba sannan daga baya ta sake haihuwar hafiz tunda ta haifi hafiz kuma haihuwar ta sake tsayawa hajiya ya bi har ta fara korafi akan yayi aure don ta ga halima ba mai yawan kwaikwaye ba ne nan da ya yi ta goce mata domin shi kan ba shi da muradin ƙara aure suna zaune da matar shi lafiya ya san haihuwa ta Allah ce idan ya so sai ya ƙara musu tun waɗanda ya ba su ma ba wai da ƙarfi ba ne haka ya kasance haka suka kasance bayan shekara ɗaya Allah ya wa mahaifin Sani rasuwa Halima ta ji mutuwar Malam Sani ba kaɗan ba domin shi kaɗai take samu don shi ne ake rage mata masifar surukarta ya bi in tana gama ta gaba ta tattaro ta dawo gidan sani da zama inda ya gina gidan shi a unguwar yola mai matukar kyau katon ɗakin ɗanta ya ware mata ya sa mata gado da katuwar katifa mai kyau aka mamaye mata ɗakin komai fesfes halima tana iya ƙoƙarin ta wajen ganin ta zauna da sukar ta lafiya amma koyaushe ba ta fita kullum cikin korafi take ana cikin haka cikin ikon allah ta samu ciki murna a wajen su ba a magana hajiya yabi ta yi ta murna ta ƙulla farai kan cikin nan domin ita kanta Halima wani ji ake da ita a haka cikin nan ya isa haihuwa safiyar juma'a ta haifi katuwar jaririyar ta fara ta kyakkyawa da ita habawa duk jama'ar gida kowa ka gani cike yake da farin ciki kan ce mai wannan jama'ar unguwa sun shigo suna barka a gida da yake daga halima rahajiya kai har mai gidan suna son jama'a Ga gashi dama halima tana dinki, don haka suke da jama'a tunda aka yi haihuwa jama'a kullum gidan zai yake cike da shi ana ya gobe suna ne <clears throat> yan karfi suka dira abubuwan arziki kan kowa ya raba da da kyan jaririya sunan mahaifiyar hajiya mahaifiyar hajiya yabi aka sa wa jaririyan wato fatima fatima ta samu alkhairi ita da mahaifiyarta haihuwar fatima ne ta jawo wa halima dan farin jini a wajen surukarta yanzu ta rage matsa mata a halin yanzu jamilu ya gama bautar kasar shi har ya fara aiki a kamfanin wayar sadarwa na mtn yayin da hafiz kuma yake cikocikun samun aiki a satin nan ya yi intabiyu a wata ma'aikatar man fetur na nnpc fatima kuma a wannan shekara ne ta kammala secondary school ɗinta a makarantar Day science fatima yarinya ce mai matukar ƙoƙari kamar sauran 'ya'yan don haka daga yayunta har ita ɗin iyayenta suna go har iyayenta suka goya mata baya domin ta yi karatu karatun likita wannan ne ya sa ba ta gwamba to ga gashi hajiya yabi kuma na neman tarwatsa musu burinsu to wannan takaitacce kenan farko kuma daga littafin dabara ta littafin da maryam salisu sharifai ta rubuto muku shi ne ko dan hamza na karanto muku shi dabara ta littafi na ɗaya don haka nake cewa mu je zuwa don jin yadda za ta kaya kuma kun ji wannan takaitaccen bayanin halin su Fatima kenan don haka nake cewa mu je zuwa a gefe guda kuwa can ɗaya gidan bayan shekara ɗaya hassan ya yi sallama da gidan shi duk yaran suna tsakar gida yayin da indo take kicin ita kuwa zainab tana ban ɗaki tana wanka tana jin sallamar mai gidan ta hanzari ta fito don kada indo ta yi mata kas a ɗin da ta saba mata duk da dai ranar ta ne da ita da indo suna rige-rigen karban kayan hannun mai gidan wannan karon dai indo ba ta yi sa'ar karba ba kamar yadda ta saba zainab ce ta karba amshi kayan ta kai mishi ɗaki indo ta salube ta hanyar ɗakinta ta Zainab ko fuskar nan nata a washe domin ta ji daɗin yadda ta ga fuskar Indo. Ke Indo ya kira ta da ƙarfi idan na kammala cin abinci ki zo ina da magana da ke. To mai gida ta amsa da hanzarinta nan Zainabu ta haɗa masa komai na buƙatun shi ta zuba mishi abinci ta tashi. Don shi wannan dokar shi ce bai yadda mace don shi a dokar shi bai yadda mace ta tsaida shi ta sa shi a gaba wai yana cin abinci ba baya da ra'ayin haka. da isarta ta ƙariso inda indo take tana cin abinci ke indo wallahi ki shiga hankalin ki da ne wai ke wace irin ba gidajiyar mace ce sau nawa zan gaya miki sau zan ja miki kunne akan harkan girki na ki daina zakewa a wurin mijina ina gaya miki ba ba za a daina ba Ki har kin isa ma ki min katanga ne da uban ƴaƴana har ma kuwa na yi yawa in dai akan haƙina ne ni dai ban ba na shiga sabgar ki don haka ni ma ki daina shiga sabgata Yau! to sau nawa ne nan ma dan baki shiga sabgata ba kada ki manta fa ina da 'ya'ya da za su da 'ya'yan da za su ɗebe mini kewa a hayye wadda bai haifa ba za a goranta wa ba ni ba Yau da kika haifa din ma da shi da babu duk ba ɗaya ba wani abin ƙaho ne kuma ma ɗa namiji abin da yana yin aure zai tare a gidan matar shi da danginta bare kuma ya yi boko yana can uwa yana can uwa ba kwaba yana ta lalata 'ya'yan jama'a to ina gaya miki ki tanadi zanin goyon shege a hayye kin san kuwa haka ba za ta tabbata na ne ba sai dai ta tabbata da ke har shi gidan nan ya haramta a gare ku kin san alhaji sarai ba zai yiwu a zauna mishi a raini shege a cikin gidan shi ba mu muna nan anan za mu za a kwaso mana gayyar tsiya mugun bakin da kike sai dai ya kare miki tsinanniya wacce ba ta faɗan alkhairi alhaji da ya ji hayaniya da ya da yake ɗakin shi da tazara zuwa inda suke da sauri ya fito wata shegiyar ce take min hayaniya a gida kuka inda ta sa ta ce wallahi alhaji ban san hawa ba ban san sauka ba zainab ta zo ta rufe ni da zaki har tana min gori wai tana takama wai ina takama na cika ƴaƴa da gida duka ƴaƴa mata ba abin da za su yi Zainabu ki shiga hankalinki da ni sanin kanki ne bana haɗa soyayyar komai da na ƴaƴa na, don haka ki kiyaye ni kar ki yarda ki kame raini cikin gidana alhaji ba haka ba ne. ta zayyana mishi yadda aka yi zan kira hafsat ita ce babba idan har na tambaye ta na tabbata yara na ba su min ƙarya wallahi in ta tabbatar min da yadda aka na samu ɗaya daga cikin ku tana min ƙarya lallai zan ci mutuncinta shigo marasa hankali daga dawowa na ba za ku bar ni na huta ba ke hafsatu zo nan da sauri ta fito ga mini me ya haɗa tsakanin iyayenki hafsat ta lankwashe kafa ta zana ma mahaifinta yadda ta ji mahaifiyarta ta tsara tun da dama tana jin su hakan ne ya tabbatar da cewa ke Zainabu ke ce baki da gaskiya to wallahi idan baki shiga hankalin ki ba zaki bar mini gidana don wallahi ba zan je kunyar sakin ki ba yanzu Alhaji ta ya za ka yi shaidar Hafsat kai ma ka san bayan uwarta za ta bi banda tarbiyyar <clears throat> da ban tarbiyyantar da ita ba da ba haka ba yara na na san halayyar su ba su ƙarya shikenan miƙewa ta ta shige ɗakin ta zuciyar ta a kushe da takaice ta ce ita ke indo ki biyo ni ɗaki na ina da magana da ke da hanzari ta bi shi kan kujera ya hau ya zauna yayin da ta durƙusa a gaban shi kamar mai neman gafara dama ina so in sanar da ke ne na yi wa hafsat miji na ba da ita yau ɗin amma maganar ɗaurin aure sai mun gama kimtsa domin alhaji nazifi ne ya ce in bashi lokaci sai ya ɗan yi mata gini dan haka ki sanar mata idan ya dawo daga aikin hajji zai zo su fahimci juna kina je na na ji alhaji wani hanzari ba gudu ba jiya ne ta kamin wani wadda take so <clears throat> yana son ta nace mata ta sanar ya zo ya sai ya nemi izini a wajenka ke saurara ki shiga ta ki fa kar ki kame rashin mutunci a gida kin san ne sarai zan ci mutuncin ki Allah ta ki ba ni zan ga zan yi magana kina kamin wata kina so ki canja min hali ne ko kuma kuna so ku yanke mm, kun gama yanke magana da yarki yanzu zaki zo kina kamin wani zancen banza ki turo mini ita yanzu nan in kai hakuri alhaji hakan ma yasa na ce ta gaya masa ya zo gare ka za rufe min baki ki bani wuri ko sai na wulakanta ki shegiya shashasha mahaukaciya ni zaki ki kawo munafurci ki kirawo mini ita yanzu ka gafarce ni alhaji ta miƙe ta yi cikin gida tare da tare suka da da hafsatu durƙusawa suka yi gefe ɗaya wannan kuwa zuciyar shi na harbawa kamar za ta fito waje saboda tsoro hafsatu yanzu don ubanki ne zaki na zaki munafurta har ki saurayi bayan kin san doka ta a gidan nan da ki da ki na aurar da ki wacce wacce kika taba gani ta yi saurayi ina cewa kowace daga cikin su ne na kawo mata mijinta na ta aura kowace na kowacce ba tana da tana ɗakinta ba tana zaune amma dan baki da mutunci shine kike so ki wulakanta kanki ko har kina zance da wani kuma shegiyar uwarki ta sani amma bata sanar mini ba to bara ki jinga miki na gama magana na miki miji sunan shi Alhaji Nazifi matan shi daya shekarun su ashirin ba su haihu ba tana samun ciki yana lalacewa yanzu ma kwata-kwata ta daina samun ciki dan haka satin da ya wuce ya neme ni a kasuwa ya ce yana so ya yi aure don Allah idan ina da budurwa yana so idan ya ji labarin ina da 'ya'ya suna da tarbiyya domin ya fi son ya samu 'yar mutunci wacce za ta zauna lafiya da shi nan muka gama magana da shi don haka ba na son maganar wani zancen banza wannan wan kawarki ko waye da sanin kanki ba zan ɗauke ki in ba ma wani saurayi yaro ba shegun samarin yanzu da ba su san darajar aure ba auren nan nasu da baya karɓo. garkarinta shekara ɗaya in ba a yi sa'a ba ma ya sako maka yar da ciki tashi ku bani guri indo ne ke ta faman bashi hakuri, har ta miƙe hafsatu kuwa man da kuka ba abin da take yi ni dai a gaskiya <clears throat> na ba zan yarda a tauye min haƙƙina ba wallahi ba zan auri tsoho ba su yayin su su da suke can suka su suka nema ai ya nema musu miji kowace na ɗakinta kowace haka suka ci gaba da rayuwa ni ba zai yiwu ba wallahi yara ina yarinya ta in a auri tsofai ko zai a aura min tsoho su ma su suka yadda aka aura musu tsoho tukin tuwo ma ya ishe su gagayyar 'ya'ya ko yaya hafiza da aka haɗa ta da muguwar kishiya kullum a cikin takura mata take ta yi magana mijin ya ce ba zai wulaƙanta 'ya'yan shi ba kamar ita ba ta haihu ba ne ko ba ta haihuwa a gidan wacce take wani wacce ce take wani jin daɗi a cikin su babu ƙoƙarin karɓan ƴancinka. <clears throat> miji ya kawo ƙaranka wajen baba shi kuma babu bincike ci mutuncinka a gaban miji ni a gaskiya ba zai yiwu ba ba zai yiwu in zauna a min wannan auren rashin ƴancin ba idan Allah sha sha sha rufa mana baki ana so a miki auren gata ki hau kina hauka shi wannan mai kuɗin gaske ne ba gashi bai taɓa haihuwa ba idan Allah ya taimake mu kina haihuwa a gidan kin warke ko na ce mun warke ki ji inna na dan Allah da wani zance to idan ban haihu ba fa insha Allahu ma ke ce uwar 'ya'yan shi ni dai alhaji bai taba haɗin da na ji daɗin shi irin wannan ba ni dai wallahi inna ba zan auri tsoho ba to ba ga sala hanan ba ita ma ta isa aure ai ko aurar da ita ma a gare shi ni hamisu nake so dan haka shi zan aura da yaro matashi dan gayu za a je a haɗa ni da wani tsoho sa'in ubana ko ma ya fi shi Allah sarki To wallahi ne babu ruwana ke da Alhaji ke zaki jawo zaki ja mini masifa ba zai yiwu ba kin san halin shi sarai ya fi so idan yayi niyyar abu ba wanda ya sai canza mishi dan haka ni daga yau idan kin tafi islamiya kada ki kuma tsayuwa da Hamisu tun da dai Salaha ta samu ta sanar mini na ja miki kunne amma baki ji ba to wallahi babu ruwana ba za ja min magana ba haka dai Hafsatu in ta ta koka tana kunkuni to masu sauraro kun ji fa Ya'yan da ake taiwa masu tarbiyya kenan ni dai dan hamza babu abin da zan ce sai dai ce mu je zuwa wai mahaukaci ya hau kura to a can gefe guda kuwa a ɗayan gidan ɗin safiyar juma'a fatima na zaune a ɗakinta tana tilawar karatun ƙur'ani mahaifiyarta ta leko ta ce fatima in kin kai aya ki zo abban ku na neman ki cikin nutsuwa ta yi sallama a ɗakin mahaifinta abba barka da asuba fatima an tashi lafiya lafiya lau abba to madalla abin da ya sa na kirawo ki shine kin ga a halin yanzu mun samu an lallaɓa hajiya kin fara karatu duk da cewar mu da mu da ke duk muna so ki yi karatun likitancin amma kuma cikin ikon Allah hakan bata samu ba dalilin tsaikon da aka samu kafin amincewar hajiya har an an gama da admission to amma mun gode wa Allah tunda da mun samu an ɗauke ki a school of nurse dan haka nake so ki faɗawa wa wanda yake zuwa wajen ki ki ce mishi ina son ganin shi domin mu tattauna idan na ga ya dace kuma mun samu amincewar hajiya sai kawai a yi bikin ku ki ci gaba da karatu a ɗakin ki kin ji cikin ladabi ta ce to abba insha Allahu zan gaya mishi to yar abba maza a je a fara shirin tafiya makaranta Allah ya miki albarka amin abba sallama ta tirakar mai gidan nata gefe guda ta samu ta zauna ta ce alhaji barka da yamma aliyu ya ce kana kana kirana eh, dama akan maganar neman auren shi ne ni dai akwai yarinyar da na yi mishi sha'awa yar abokin kasuwanci na ce Alhaji Musa jiya nake wa mahaifinta magana domin na yarda da tarbiyyanta to ashe mun makara a riga an mata miji ban ji daɗi ba sai yanzu ya zo min da maganar yana son wata yarinya a unguwan nan har ma mahaifinta ya ce a turo ya turo magabatan shi to ya kika gani murmushi ta ta ce alhaji ni kuma menene nawa a ciki ai aliyu ɗanka ne a gaban allah ba ni da ta cewa akan <clears throat> akan duk abin da ka yanke a kan shi murmushi ya yi wannan furucin nata ya mishi daɗi domin shi mutum ne mai son a girmama shi sai kawai ya ji kanshi ya girma to shi kenan zan yi bincike akan yarinyar da iyayenta duk duk da abin da ya kamata za mu ji duk da <clears throat> bakin shi ya ce mini yarinyar ɗin tana da hankali kuma ta yi boko amma dai ban so haka ba domin yawancin yaran da suka yi boko nan ba su fiye sanin darajar miji ba ganin shi suke yi kansu ɗaya da shi na ce nemi wata a fuskar shi na ga cewa ya fi amincewa da yarinyar ɗin to abin da ya sa ma ba zan damu ba shine zan bi ra'ayin shi a yi auren amma idan ta zo da wasu munanan halayya to ni zan raba auren kin sani kwarai ni mai son nawa ne ba zan yarda Aliyu ya auri matar da za ta ju matar da za ta juya shi ba kin ga ba zai yiwu ba tashi ki bani wuri to fa an ɗauko ta da zafi kun ji inda labari yanzu ya fara rikicewa sai dai in ce sai zuwa don jin yadda za ta kasance dabara ta a gefe guda kuwa kasan alhaji ban san Allah ban amince jikata ta auri wa'annan irin jiyan ba mutanen da ba su kaunar jama'a san ni ban yarda ta auri gidan gidan tsiyan nan ba kalan ma ta auri mutanen nan a je a canja mata hali a ce ba za mu je inda take ba a unguwar nan waye bai san mugun halin su ba to wallahi tun wuri ka sanar musu ba za mu ba su yar mu ba ya je kawai ya nemi wata ba jikata ba mu irin jama'a ne masu hada iri da jama'a ba wai irin su ba to shikenan hajiya dama wai don kawai na ga halin su ba ɗaya bane da marikin shi shi yasa na ce haka ba wani halin su ɗaya ne ba yanzu shine a matsayin baban shi baka je ka sanar masa da sako na kawai ban yarda ba to hajiya jikin shi a sanye shi ga ɗakin halima ya kuka yi babu nasara ko hmm, na rasa ta yadda zan bi in fahimtar da ita hajiya ta gane dan Allah Hassan dan Alhaji Hassan baya son hulɗa da jama'a to ba lallai iyalan shi ma su ce hakan suke ba dole Aliyu zai ɗauki halayyar shi ne ba zai yiwu ba amma Hajiya ta fafutuke ta shafa mu idan ta toka ta ce ba zai yiwu ba ni yanzu ban ma san ya zan yi ba an yaya ba yaron nan zan kira ba yana da hankali babu batun a ce ba za a bashi mata ba ta yaya ne yaron za a duba wallahi yana da hankali da kirki kowa yana yabon shi ka san kuwa a halin yanzu babu mai lallaba hajiya sai mutumin da wa hafiz kike nufi kenan ashe dai ka gane kawai ka mishi waya zo ya lallaba ta yadda dai lallabe ta har aka ya bari ta bari ya fara karatu hakan ne kuwa take ya kira shi a waya hafiz abba kuna lafiya lafiya lau ya aikin lafiya lau abba ina umma ga ta nan ina hajiya kuma tana nan kalau mun yi waya da fatima take sanar da ni wai yayan su aliyu sun zo ko eh sun zo sai dai mutumiyar ta haka ta ce ita ba za ta bashi ita ba nan da ya labarta masa yadda suka yi babu komai abba zan yi kokari ranar juma'a zan zo lallaba ta Allah dai ya sa mu dace ka san hajiya akwai rikici sai a hankali ka ci kaniyar ka uwan kake ce mata akwai rikici tuba nake abba ayi haƙuri dariya suka yi duka Shi kenan babu wani abu kai ma ai mun kusa mu fara jin kanku tunda dai ta fara zancen ka fito da mata idan da rabo za ta auro maka na ƙarfi dariya yayi da ƙarfi ce haba abba tam ai bata ma isa ta fara ba dan birni da auren yar ƙauye ka ci gidanku sanin kanka ne fa ta ce haka take so hakan in ta ce hakan take so to wallahi hakan za a yi a'a ba za ma ta ce ba ai ni na hannun damanta ne dan gaban goshi to ka a hankali kada ka koma kada ka koma ke wallahi dariya suka yi gaba ɗaya to sai ka zo uhm, hafiz kenan na hajiya kana ganin muhammad ko shekara bai yi da fara aiki ba sai zancen aure kawai sai da ya hankalinta ya kwanta amma kana ganin ɗan lelenta ko zancen bai tashi ba tun da ya nuna mata sai an kwana biyu zai san bata damu ba ranan ne kuma da halisa suka zo suka mana ini tana kawo mata kayayyaki ta kira ne na gani shine na ji tana cewa shi dai Muhammad ya samu yarinyar kirki to Allah ya ba wa ɗan gaban goshinta ma irinta. Hajiya kenan Allah dai ya ɗorar da mu a kanta mu fita kunyan yaron nan amin. Washe gari Hassan yana zaune a gaban malamin shi yace ce Allah gafarta malam wata magana na zo da shi. Matsala ne da ta dame ni akan yaron da nake riko wato ɗan ƙanina da ya rasu. To to to Aliyu kenan ko eh shi kuwa malam. wato na tsaya ne na kashe mishi kuɗi iya kashe kuɗi ya yi karatu tun daga sakandare <clears throat> sakandare har gashi a halin yanzu ya yi masters ɗin shi ya gama kasancewar malam ni ɗinnan nan Allah bai sa na haifi ɗa namiji ba ina son namiji amma duk ƴaƴana mata ne wannan dalili ne yasa na kashe ma yaron nan kuɗi ya yi karatu mai nisa to sai gashi kuma a halin yanzu yana gama karatu ya samu babban aiki a kamfanin wutar lantarki na NEPA aka bashi babban matsayi ga babban mota da aka bashi har da direba ga kuma katon gida da suka bashi malam in ya takaice maka labari yaron nan ya shiga da kafar dama haka ne malam <clears throat> ya jinjina ta ce to yanzu ni dai malam a tunani na yaron nan zai nemi auren yata wai don ko don halaccin da na mishi har na ce ma hafsa zan zai nuna ya ce yana so amma sai na ga alama baya ra'ayinta har bugan cikin uwar yaron din na da alamun hakan din akan na bada Hafsat amma ina tunani na inda wani abu zai fito inda shi ma zai fito amma sai kawai suka nuna mini maganar wani daban Aliyu yake yi raina ya ɓaci kasancewar ni ba na ra'ayin na ba wa saurayi yata bare kuma wadda ya karatun boko Aliyu din ma don ina tunani na gida ne saboda na san ba zai wulakanta min yata ba to kwatsam kawai sai gashi ya zo min da maganar wai yana son wata yarinya a nan bayan gidana shine malam nake so a taimaka mini da aiki akan shi ya kasance a rayuwar shi duk abin da zai sai da yarda ta ya zama da ni nake juya shi yadda nake so ya kasance kada ya yi min gardama akan duk abin da na umarce shi dan malam na ga alamar idan na kyale yaron nan to ni zan tashi a tutar banza wato na gama wahala da shi su kuma wasu su ji daɗin wanda suka aura mishi a jinjina kai malam ya ce to shikenan mu hana shi auren yarinyar mana a tilasta shi a aure Hafsatu ni ma na yi tunanin hakan malam to daga baya kuma da na yi tunani in aka yi hakan zai iya wulakanta ta sosai tunda baya son ta haka ne kuma tunda Alhaji Nazifi ya yi mini maganar ta sai gashi na bashi ita to ni dai na samu na kama Aliyu a hannuna ne kawai tunda ma ba zai aure ta ba kada ka damu malam ya zawo wani katon karfe allon karfe yi rubutu a jiki ya yi rubutu mai yawa ya mika mishi ce to ga wannan garin maganin nan da ka gani da kanka ka je ka sa shi a bakinka da daddare in ka sa shi a bakinka ka bar shi ya kwana a bakinka kar ya zubo sai ya kwana da asuba in ka tashi ka kuskure bakinka sau uku in ka kuskure bakinka wannan ruwa da ka kuskure bakinka ka zuba a wani abu sai ka wanke rubutun nan na jikin allon nan da shi in ka wanke sai ka samu ka wanke in ka wanke sai ka ba shi ya sha in ka bashi ya sha to da yardan Allah zaka ga abin da zai biyo baya godiya nake malam ya ciro kuɗi mai yawa ya ajiye mishi ya tashi ya tafi salamu alaikum a'a ka ce yau amarya nake <clears throat> mutanen fatakod ne wannan karo haka aka zo mana ba sanarwa amarya ta kenan da fata da fata dai kin yi min girke girke na domin yunwa nake je amarya wani girke girke bayan ban san da zuwan ka ba dariya ya ce ai dole a nemo min abin da zan ci kin san dai halin mai gidan nan naki baya wasa da cikin shi ai ko yanzu nan ma na san ba za a rasa tuwo ba yauwa halima kin yi tuwo kuwa kai dai baka jin daɗi A duk daɗin nan ma ba zan tusa tuwo ba a cikin nan nawa gara ma a barbatun tuwo na san halin ka ai kai inusa zo nan da allah zo ka je ka yi mana aiki yanzu nan ungo wannan kuɗin ta ciro kuɗi daga bakin hannun zaninta wanda hajiya hafsatu ta bata ta ce maza tashi ka je ka siyo mishi abinci mai kyau a sa nama a zuba mishi man shanu ka biya ta wajen ɗan ladi mai gashin kaza ka dubi katuwa mai kyau mai zafi ka siyo mishi maza kawo babur ka hanzarta hafiz murmushi kawai yana kallon kakar shi shi kanshi ya san tana matuƙar son shi wadda kuwa ko mahaifin shi bata nuna ma san da take mishi bayan an kawo farantin ne ta samu mai kyau ta juya mishi ta tura mishi gaban shi kai inusa maza karɓo masa ruwa mai sanyi a wajen halima ina fatima ne kan mata daɗe da dawowa daga makaranta ba tana can tana girkin dare gama cin abincin mu yi zancen auren fatima ya akai ta samu miji ne eh ta kwaso mana ɗan gidan wanda ba su son jama'an nan wannan makwabtan namuwa kenan wai aliyu Allah sarki ai ni na san shi sosai na san lokacin da yake zuwa wajenta da tuntuni na san shine ne kuma ai da na sa an watsa. domin na ga alama ya shiga ranta tun da dai har na ce ba za a yi ba ta daina walwala a gidan nan gaba ɗaya ko murmushi ma dariyanta ma yanzu bana gani to me yasa kika ce ba za a yi ba a matata yau dan nan me za a yi da wannan mugun iri wadda ba su so kowa ya rabe su waye ma ya sani ko mayo ne a ce rayuwarka baka so kowa ya hulɗa da kai hajiya ba iyayen za ki duba ba shi yaron ya kamata ki duba nagartan shi ni fa a unguwan nan ban taɓa jin wanda ya furta cewa aliyu na da wani mugun hali ba tun kafin ya ce yana son fatima na san shi mutumin arziki ne muna gaisuwa sosai da shi nan ya yi ta lallaɓa kakar shi cikin ikon allah ta sauko ta amince bayan gama ɓangaren umman shi ya nufa fatima ta hango tana ya hango ta tana tankaɗe da gudu ta taho kamar karamar yarinya ta dafa shi ta ce sannu da zuwa yaya na yi fushi wallahi tun yaushe ka zo ba za ka neme ni ba to ni ma na yi fushin tun yaushe na zo baki san baki zo ki min sano da zuwa ba la kai hakuri ni ban ma san ka zo ba halaka na wajen hajiya ina can ban jiyo ka ba ma ai ko da yake hajiya idan dai ta kai ta kira tana hira da kai to kara dinta ma ba zai bari a ji ba au haka ke ma kika ce haka ne mana yaya ai hajiya na ji da kai murmushi ya ce to kin tsare ne da surutu ina umma na tana daki. sallah take ya shiga tana shafa addu'a a'a mutanen Fatakwat tun ɗazun Musa ya gaya min shigowar ka ban sanarwa Fatima bane kawai domin na san kuna zantawa da Hajiya kada ta je ta katse muku zance murmushi ya cikin girmamawa ya gaishe ta ta amsa da farin ciki ya wajen aikin naka lafiya lauto Allah ya muku albarka Allah ya taimaka na san dai Hajiya ta cika maka ka cikin cikin shi ya shafa ya dariya ai kuwa kaji na ci na koshi amma har na fito mita take wai sai kiran yunwa wai ba ba na sakewa na ci na ƙoshi tunda na koma fatakwal duk na bi na rame sam dai ta matsa min na ci abinci dariya umma ta yi hajiya kenan ita kullum babanku na korafin ba ta cin abinci ta ƙoshi ita kuma tana korafin wai ka ci ka ƙoshi mm. ko da yake ta kenan wai Allah sarki Hafiz ko ya yake yanzu ko ya samu abinci mai kyau ko ya ci ya ƙoshi kullum zancenta, Fatima ta yi ta zolayar ta wai hajiya to ki bi shi can mana ba sai ki je ki riƙa masa girki ba ki zauna kin bikin ishe mu da zancen banza ki sha kurumin ki ai idan yayi aure can zan tafi yafi mini dariya ta yi kawai shi ma ya dariya ya sa hannu aljihun shi ciro farare yan dubu yan dubu dubu guda goma ya mika mata umma ga wannan ban yi muku tsaraba ba a'a to dalla Allah ya albarka Allah ya albarka sababbin kuɗi ya mu yana muku wahala baya muku wahala kukan dariya kawai ya hajiya hajiya ma ta ce da na bata ita ma haka ta ce waɗannan dai ba su daɗe da fitowa ba domin daga ganinsu ganin su nan daga inji suke domin hadda da ɗumin su ma kai hajiya kenan kina nan dai kina son sababbin kuɗi Fatima ya kwala mata kira da sauri ta shigo to kanwata na ga kin baɗe ne da wani irin yanayi hajiyan ne koya ta sun koyar da kai sha kurumin ki na lallaba ta kuma ta yadda komai ya daidaita nan fa fuskanta ya washe da murmushi haka ummanta alhamdulillah ai dama cewa na yawa babanku kai ne kaɗai za ka yi maganin abin murmushi kawai ya mun fafata da ita amma dai na mata alkawarin da nawa za a haɗa nan fata sannan ta haƙura da sauri fatima ta kalli yaya wace ce amarya dariya ya ce kanwar abokina ce a kaduna suke sunanta imam amma dai sunanta na gaskiya ya hana su tana nan tana karatu a kano biyu ke tana karatun medicine ne tana 400 level washe baki ta yi kai yaya na yi murna yaushe za ka kai ni wurinta ki shirya gobe ma sai mu je Kilis din ɗin abubuwan da kike bukata sai mu biya can mu siya to yaya daga nan ya bar bangaren kayan abinci ne abubuwa da ya kama akwai duk abin da ya kamata zai ya Muhammad ya kawo mana kaya na abinci da komai fal to shikenan ki list ɗin kayan amfanin ki ke da umma mutumiya ta dai ta gaya min nata sai gobe mu je jiffatu mu saya ta wannan kenan muna nan a littafin dabara ta inda kuma yanzu da yardan Allah za mu shiga babi na ƙarshe kenan. To yaya na godiya muke ya karatu dai da fatan ana dagewa sosai ma da kyau my sista na san ki akwai kunya. ya dai ai ko na gada in ma kunyan ne murmushe amma ai ni ban kai ki ba kuma ni ban kai ya Muhammad ba in ai dukan ku ba na wasa bane ita dai umma tana gefe murmushi kawai take yi tana yawa godiya tana yawa ubangiji godiya da tasbihi da ya azurta da yara masu imani da kaunan junansu ga biyayya da hankali To umma bari mu fita zan leƙa gidan 'ya'yan mu gaisa na san da yanzu ya tashi daga aiki. To ka gaishe su ka taho mana da ummita ta mana hutun ƙarshen mako tun da dai an yi hutun islamiyya ka gaida maman maman nata za ta je ai da kayan su da kayan kuɗin su ta tafi musu da shi <clears throat> ga kayan su ma ka kai musu da fatan dai ba babu daddawa a ciki a'a babu daddawa a wannan kayan to shi kenan an fito da komai an fito maka da motar ne tun ɗazu na ce nosa ya wanke mini ita na san yanzu ya gama to sai ka dawo sai dare mu haɗu da baba na san yana hanya yana fita Fatima ɗakin ta ta nufa wayar ta ta ɗauka ta buga yana ɗauka dama jiran ta yake yi hello baby ya aka yi da fata mun dace dariya ta yi au ba ma tambayar ya nake za ka yi ba sorry baby na gaya miki da abin nan ya faru ba ni da sukuni buri na komai ya daidaitu to ya aka yi yayan namu ya zo ne ya zo alhamdulillah Allah dai ya ɗora mu akan hajiya ai ma Allah ya ɗora mu komai ya daidaita kai mun gode wa Allah to bara na yi wanki <clears throat> wanka kin ga da na dawo daga aiki a kwance nake yanzu ma goggo ta fita daga ɗakin tana min tana min nasihan haka Allah sarki goggo to hanzarta dan Allah ka sanar mata komai ya daidaita yanzu kuwa ya <clears throat> ya na gida ne ya fita gidan ya Muhammad to shikenan idan na zo za mu haɗu na masa godiya domin ya gama min komai kai sai ka ce auren aka sha ba ai kamar yau ne nan da suka yi ta zancen su na soyayya zuciyoyin nan nasu fal da farin ciki kamar farar auduga bayan ya yi wanka ya kintsa a cikin gida ya shiga kasancewar ɗakin shi a soro yake <clears throat> ya shige ban ɗaki yana shiga hango gugguna alwalan sallar magariba a bakin famfo kallo ɗaya ya mata shi ma haka ita ma kallo ɗaya ta gane yana cikin farin ciki ba kamar yadda ta bar shi ɗazu ba gugu alwala kike ne eh alwala nake wani abin wani abin da na yi na baccin la'asar shine kawai na makara har ma aka kira sallah gidan nan namu ne wai idan gida ana wani abu kamar ba gidan musulmai ba ana jin kiran sallah amma ba za a tashi mutum ya yi ba na indo da ke cin abinci a gefe ta taɓe tare da cewar to wake ka ajiye bawa kowa yake zaman ki a gidan nan ko wanda kika gaya wa cewar <clears throat> wace uwar ne zai sa wani ya zai tashe ki kin ga ki gane min mata da shegin neman jaraba ba aliyu na jin hakan sai ya faɗa ɗakin mahaifiyar shi shi har ga allah baya son irin zaman da iyayen nan nashi suke amma ya yi iyayen shi abin ya gagara sai kaman zai sauki sai ya sake ɓace wai don ma mai gidan na da zafi ne da bai san abin da za su riƙa yi ba kowacen na da rashin haƙuri shekara da shekaru sun kasa rungumar junansu ya san dai ummansa tana jin zafin yadda alhaji ke yabon indo to ita indon kuma abin da alhaji yake yi shine daidai a wurinta baya laifi sabanin gugu da idan yayi ba daidai ba wai ta dole sai ta nuna mishi yayi ba daidai ba domin haka suke yawan haurawa da ita ita kuma a kullum tana yawan tana cewa fi kaunar indo domin ita ce uwar 'ya'yan shi shi dai a halin yanzu nasihar ma ya daina yi musu iyakacin shi da su addu'a yana iya kokari ne ya na kira sunan ki ina ina magana ta ki ne babbiyar munafurci kawai uwar munafurci ko so kike na na kula ki alhaji ya zo ki shirya min wani munafurcin ai munafurci ma iyawa ne wani in ya iya ya mana a'a ne kan dai ban iya ba kuma bana fata na iya munafurci haka dai ke dai da kika iya ke ta yi wata ran kurtun kurtun munafurcin nan ne to zai fashe miki bata sake sauraron indo ba ta faɗa ɗakin ta yi sallah bayan ta idar ne suka shafa tare goggo wai dan Allah yaushe zaki daina biya mata kuna haka ne haba goggo shiru ta kai fa har yanzu baka san kini bibin bibin matan nan a gidan nan bane shi yasa kake wannan magana amma da ka sani da ba ko ma dai menene gugudan Allah ke hakuri mana idan rayuwar gaba ɗaya <clears throat> kika yi nazari nawa take nan ya bata labarin yadda suka yi da Fatima ta yi matukar farin ciki Allah ya tabbatar da wannan abin nima na samu jikoki na a daina goranta mini masu ɗebe min kewa dariya kawai ne zan fita kina bukatar wani abu a'a ka taho min da lemu. kawai nake so to sai na dawo zan je wajen Fatima ne idan na dawo na san kun kulle gida zan ajiye miki a firish zan shigo miki da shi da safe to ka gaishe min da ita ungo tangaran din nan da aka kawo mini kek ne mai kyau ka kai mata ka tabbatar fa ka bata kada ka bar mata shi a mota insha Allah kuwa zan yi haka a da lafiya Allah ya sa au na manta da atamfofin nan ka mika wa indo na ɗaya nawa goggo da kanki ya kamata ki bata ka kai mata ka san mugun halinta yanzu sai ta shirya min wani munafurci ne kuwa bata san bana bakin ciki akan halin nan nata ba bana bakin ciki kuma wani ya ci arziki na tunda dai dama alhaji cewa yake yi <clears throat> wai baka bata komai sallama ya ɗakin indo hafsatu tun hafsatu ya gani na mata kitso in na kitso kike ne da daddaren nan eh abinda ta ce mishi kenan hafsatu dama ina neman ki jiya na dawo daga aiki da waye na ganki gefen shagon askin nan ne wa ni ka gani kada ka raina mini hankali mana ko kuma in ce kada ki raina min hankali ba ni makaho ne Ki na gani da wannan da wannan buzun la zobe na siyafa fa shine nake gwadawa au duk zancen zobe ne kuka daɗe a tsaye wato idan kin tafi islamiyya shine kike zuwa ki tsaya da samari ko tsaya mana kada ka kulla mata sharri ka hada ta da mahaifinta inna ta san ba ta son a haɗa ta da shi me ma nata na tsayawa da wani bayan ta sani sare ba an ba da ita to kenan da ka ce an da aka ce an ba da ni ai har yau ban ga mijin ba au to don ubanki baki gan shi ba shine zaki samu damar tsayawa da wani bayan kin san Alhaji ba zai so haka ba idan yanzu kin sani ko wallahi ni ba ruwa na <clears throat> kai hakuri ya kada ka sanar mishi naji amma kada ki sake tsayuwa da wani kin sani sarai ko ba a bada ke ba alhaji ba zai ji daɗin wannan labarin ba ko shikenan yaya wannan ba atika ne yar islamiyar mu ƙarya take kawai dai yana haya ne a shagon gidansu ko don kin ga su ma yan gidansu farare ne babu abin da ya haɗa su wallahi ya yawan su ne ba to shikenan tun da dai kin kafe in na ga wannan atamfofin da shaddan na gani na saya muku to madalla hafsatu karɓa ki ajiye fita ya tashi wato Hafsatu ba za ki rabu da Hamisun nan ba ko to wallahi idan har zancen ne kuma kunnen Alhaji kin san daga ni har ke kashin mu ya bushe ko inna dan Allah na fa gaya miki ni fa Hamisu nake so a'a to shikenan ki tayi ya rage naki hmm. a gefe guda ko ranar juma'a kasancewar alhaji hassan baya fita kasuwa a cikin gida ya shigo ke indo da sauri ta fito maza ki cewa hafsatu ta shirya ta yi bako maza ta hanzarta yana tsoro ɗakin sauro to ke hafsatu ki tashi ki kimtsa maza nawa ne irin na kimtsa ne tsohon nan ne zan yi makwalliya wajibinta ne haka dole ta yi shafa an yi miki hakan din kuwa kin je za ki ga ke ma mutane shirme banda hauka me zaki in banda wani abu me zaki da wani buzu kuma sallama ta yi a ɗakin ɗin muryar ta mai kama da an yi ɓarin kwanuka wadda <clears throat> in ta ji ta ta tsaya mata ta zuba wa mutumin nan ido wadda ya wani irin shirin akan kujera jibgege da shi malama hafsatu shigo mana jikinta a sanye ta samu waje ta zauna a ɗan ɗosani kamar za ka ce mata ke ta ruga da gudu ina yini lafiya lau malama hafsa shiru ya dan biyo baya hafsat ina fata alhaji ya miki bayani na tuntuni nake so na zo ya bani damar na ganki kin san dai alhaji ya fi so ya yi bincike sosai sannan yau ne ya bani damar zuwa domin mu gana a gaskiya hafsat tarbiyan ku ita ta sa na nemi mahaifinku da ya bani yar shi na aura tuntuni nake so na yi aure ina tunanin kada in je in ɗauko wata ban san tarbiyyar ta ba to shine alhaji mamman mijin yayarki hafiz ya bani shawara na loki alhaji idan yana da budurwa ya bani cikin sa'a sai gashi ya haɗa ni da ke wacce ganin nan da nan kuwa ganin da na yi miki ne mai kyau gaba ɗaya ƙaunar ki ta mamaye min zuciya a hanzarta ta dube shi ya ba ta mamaki tsoho da shi yake furta irin waɗannan maganganu haka na haka kada ki ji komai za ki samu jin daɗi a tare da ni a kai kai ta zuba mishi fararen idanun nan nata kallon da ta yi mishi ne gaba ɗaya sai gashi ya fara rikicewa domin ya ga gaba ɗaya ta juya masa ne ta yi kama da irin larabawan lebanon ɗin nan masu sauraro ni dai ba zan iya cewa komai ba a daga wannan ɓangaren kam sai dai in ce alhamdulillah na gode wa Allah da ya bani dama na kawo wannan gaba na haka nake cewa Kai mini uzuri zan da sa aya a nan sai dai mu haɗu a littafi na biyu wadda tare suke da na ɗaya Hmm. dabara ta kun ji inda alhaji ya rikice daga ganin farko to wai ma shin yaya rayuwan zai kasance ne mhm. za a yi auren ko ba za a yi ba ya soyayyar fatima da aliyu ya amince to amma kar ku manta ba Alhaji Hassan ya je gun malamin shi akan ya mallake Aliyu to me kuke tunanin zai bi baya me zai faru? Sai Allah. To shi kenan da waɗannan da kuma cewar shin Hafsat za ta haƙura ta auri wannan tsohon ko kuma Hamisu. Da haka nake cewa ma littafin dabara ta littafi na biyu tare suke don jin yadda za ta kasance ko kasance da ɗan Hamza. a huta lafiya